Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalil Kuna iya kama mata VOA Africa a zango na 200.5 kuna iya kama mata hanyar sadarwa intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mana yammacin yau. Sarfil hashin gumel ne tare da Maryam Dauda daga nan Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar da ku a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun rage shekarun takarar guraben siyasar Najeriya. da ba matasa damar tsayawa takara shin matasa suna iya shawo kan matsalolin da ake fuskanta a najeriya kuma yaya kuke ganin za su iya sauya alƙiblar shugabancin ƙasar kamar kullum lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu biyar shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. To jama'a assalamu alaikum. Matar shugaban kasar Zimbabwe ta roƙi shugaban Robert Mugabe ɗan shekaru 93 da haihuwa da ya fidda wanda zai maye gurbinsa. Grace Mugabe, wadda mutane da yawa ke kyautata zaton tana da sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa. Ta faɗi hakan ne a yau Alhamis a lokacin da take yi wa matan jam'iyyar Zanu PF jawabi a birnin Harare. A cewar wani rahoto da kafar yada labaran ƙasar ta ZBC ta fidda, matar shugaban mai shekaru 52 da haihuwa. ta ce ba wani abu bane idan shugaba mugabe ya fidda wanda zai tsaya takarar shugaban Kasa, ta ƙara da cewa hakan zai taimaka wa 'yan jam'iyyar su ba wanda aka fidda ya tsaya takarar cikakken goyon baya kafar yada labaran ta zbc ta kuma ce ms mugabe ta ce shugaban na da damar a sa shi cikin waɗanda za su fidda wanda zai tsaya takara a jam'iyyar kuma duk abin da shugaban ya tsaida ba mai jayayya da shi Shugaba Mugabe wanda ya shugabanci kasar tun bayan da ta sami 'yancin kai a shekarar 1980. Ya zuwa yanzu ya iya ce ga wanda zai maye gurbinsa duk da rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu a jam'iyyar tasa. Wata arangama ta faru tsakanin 'yan sandan Isra'ila da falasdina a yau Alhamis a wajen babban masallacin Kudus mai daraja da ke da birnin bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe ta girki a wurin a farkon watan nan. Falasɗiniyawan sun yi ta jifar 'yan sandan Isra'ila da duwatsu, su kuma suna maida musu martani ta harba musu barkonon tsohuwa da albarusan roba. Ƙungiyar agaji ta Red Crescent ta Falasɗinawa ta faɗi cewa aƙalla Falasɗinawa 37 sun samu raunuka a wannan aron gama da ta faru, ciki har da waɗanda aka harba da albarusan roba da waɗanda aka yi wa duka. da yawa daga cikin waɗanda suka samu raunukan sun kai rai a cewar ƙungiyar ta Red Crescent. waɗannan tashe-tashen hankulan dai sun faru ne bayan da shugabannin musulmi a birnin kudus suka ba musulmi izinin yin sallah a masallacin wanda a baya suka daina ibada a cikinsa saboda ƙarin matakan tsaro da isra'ila ta sanya a wurin to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin doka da ke neman saka sabbin takunkumi a kan kasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su turawa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sanata Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba. Yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan majalisar masu rinjaye Kevin McCarthy. A baya da Mr. Koka bai amince a hada da Koriya ta Arewa wajen sanya takunkumin ba. Tun farko ya so a duba wannan batun a wata dokar daban. Amma daga baya ya bar wannan zancen ya ce 'yan majalisar wakilai za su yi aiki don duba batun Koriya ta Arewa. Dokar ta kuma tanadi yadda 'yan majalisar tarayya za su dakile duk wani kokari da shugaba Trump zai yi don hana sanya takunkumin. daga ƙarshe wasu 'yan majalisar wakilai biyu na amurka sun gabatar da ƙudurin dokar da zai ba baƙi waɗanda ba su da takardun zama ƙasa da aka shigo da su ƙasar tun suna yara damar samun katin zama ɗan ƙasa 'yan majalisa lucille rebel alad ta jam'iyyar democrat da 'yan majalisa iliana ross letinan ta jam'iyyar republican ne suka gabatar da ƙudurin wanda zai kare haƙoƙin irin waɗannan baƙin haure da ake kiransu dreamers ta hanyar ba su damar samun takardun zama 'yan ƙasa. Wannan ƙudurin ya samu ne a sakamakon namijin ƙoƙarin da wasu 'yan majalisun biyu suka haɗa da Dick Durbin na jam'iyyar Democrat da Lindsey Graham na jam'iyyar Republican suka yi a makon da ya gabata. Ross Lechner ta ce makasudin wannan ƙudurin shine don kare nagari da ƙwararru a ƙasarmu kuma don inganta ƙasarmu ta ƙara da cewa manufar ƙudurin shine don a taimakawa mutanen da suka daɗe cikin fargaba za a mai da su ƙasashensu na asali. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla kamar yadda muka sanar da ku a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun rage shekarun takarar guraben siyasar Najeriya da ya ba matasa damar tsayawa takara Shin matasa suna iya shawo kan matsalolin da ake fuskanta a Najeriya kuma yaya kuke ganin za su iya sauya alƙiblar shugabancin ƙasar? Kafin mu ji ra'ayoyinku kan wannan batun ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana daga birnin Kano. Wannan batu dai na rage shekarun shiga zaɓe a dukkanin matakai na daga cikin batutuwa guda talatin da majalisar ta amince da su domin su zama wani bangare na kundin tsarin mulkin Najeriya. A wani yunkuri na yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima batutuwan guda talatin sun hada da rushe hukumomin zaɓe na jihohi da daidaita wa'adin shugabannin ƙananan hukumomin ƙasar guda 774 zuwa tsawon shekaru uku da samar da gurbin takarar indifenda a kundin tsarin mulkin ƙasa da baiwa ƙananan hukumomi kuɗaɗe kai tsaye daga akwashin tarayya da sauya gurbi ga hurumin yin wasu dokoki da na ɗanɗan mukamin gwamnati daga ɓangaren zartarwa zuwa majalisar dokoki ta ƙasa a ƙarƙashin sabon tsarin da majalisar dattawan ta amince da shi yanzu an rage mafi karancin shekarun masu tsayawa takarar shugaban ƙasar najeriya daga 40 zuwa 35 sai gwamna daga 35 zuwa 30 sai majalisar wakilai daga 30 zuwa 25 yanzu haka dai matasan na najeriya sun yi maraba da wannan sabon tsari kwamar kabiru sa'idu dakata na kungiyar sitad na cewa yunkuri ne da zai taimaka wa harkar shugabanci a najeriya ko ba komai za ka yadda da ni cewa dattawan da suke a kai shekara da shekaru sun gaza fitar da ƙasar nan daga halin da take ciki kuma irin matasa da muke da su a yau matasa ne waɗanda suna da ilimi suna ƙoƙari su fito da hanyoyin ci gaba na zamani kuma matasa ne waɗanda su ne suke ba da gudunmawa gurin harkar demokaradiyyar nan kuma matasan nan 'yan shekara goma sha takwas zuwa kimanin shekara talatin su ko shekara 35 su ne kimanin kaso 60 zuwa saba'in na waɗanda suke zaɓa dukkan shugabanni a ƙasar nan. To amma kwamar Abdullahi Kwalwa wani mai sharhi kan lamuran siyasa ya ce akwai alamun an makara wajen bujiro da wannan tsari a yanzu. Me yi mai da shi yana da wani mahimmanci yanzu a rage shekaru ɗin. Me yasa tun da ake tsarin mulkin Najeriya ya dinga danne matasa ɗin ko kuma gyare gyaren da ake na dokoki. ba a duba cewa a bankara a bawa yara masu ƙananan shekaru su riƙe ba duk da misalan da ake da su a duniya Batun kashe kuɗaɗe a harkokin siyasar Najeriya na daga cikin al'amuran da ake hasashen ka iya zama cikas ga wannan dama da matasan suka samu. Amma kuma Kabiru Sa'idu Dakata ya ce. Ai ba duk jam'iyyun ne suke saka kuɗi ba misali. Yes, mun ji za ka iya samun manyan jam'iyyu guda biyu, amma yayin da ka rage shekarun matasa za su je su samo wasu daga cikin jam'iyyun ɗaiɗaiku wanda za su iya ba su dama su tsaya takara. Daga cikin masu kula da al'amura akwai masu kokonto kan manufa da dalilan da suka sanya 'yan majalisar dattawan ta Najeriya suka amince da wannan sauyi a wannan lokaci. Kwamar da Abdullahi Kwalwa na da makamancin wannan ra'ayi. Matasa su ga ma dan dalilin sun nema din aka yi. Wanda shine nake son yanzu tabbatar maka cewa ita majalisar Najeriya ma inda take a yanzu. ba wai biyan ba zuwa duban bukatun kasar take yi ko kuma wani kuka na wa'yansu mutane a kasar ta biya bukatar dan amfanin kasar ba muna da misalai da yawa amma lokaci ne kurin zai samu da haka kenan kamar har yanzu kuna da shakkun wannan al'amari na matakin majalisa ke ni a sai na ga idan an samu wani karni na wato zababbu wanda aka samu matasa suka zo suka samar da wani yanayi na canjin halin da ake ciki din nan ba irin wannan ba to daga sannan ni kuma sai in juyo sai in tafa wa'annan da suka yi aikin a baya bayan samun amincewar majalisar dokoki ta ƙasa tilas zai wani batu da zai samu gurbi a kundin tsarin mulkin najeriya ya samu goyon bayan kashi biyu bisa uku na yawan majalisun dokokin jihohin ƙasar kana daga bisani ya zama doka mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Najeriya. Ina A gai da Mahmud, kafin mu buɗe layuka domin mu ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin matasa za su iya sauya alƙiblar mulki a Najeriya. Bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, menene daɗin duniya. Menene duniya, menene daɗin duniya. shata mu ba mu sani ba shata kuma shi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an ce mai gida balle an ce mai gida tayya ma sake wa muke isai doro muke isai kwambo muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke ashe mu ko bauta muke Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amurka. To madalla mun samu kiranmu na farko daga Filato. Wane ne akan layi? Eh Bala komanda ne daga jihar Filato. To malam Bala menene ra'ayinka a yau? Eh to ra'ayina kamar ga yadda kuka yi magana a kan cewa su wa'annan matasa da ya kamata a ce an samu daman da gashi yanzu an samu wani daman da shi yaya za su yi su rike gwamnati nan gaba. to shi ne mm. nake magana akan cewa ya kamata a ce yanayin yadda su matasa yanzu an sa dama ta samu matasa a najeriya to daman duk daman abin da muke bukata kenan a ce yau dama ta same mu kuma mu yi kokari mu yi amfani da wannan daman kuma Allah ya taimake mu to mun san dai tafiya dole ba zai yi zalla a ce matasa bane a cikin tafiyar ya kamata a ce akwai wa'ansu da tijai amma daman abin da muka rasa rashin jawo matasan da su tsofaffin da su yi ba to shine nake ta samun matsaloli da a Najeriya da sauransu amma yanzu kan alhamdulillah kuma biyoye kuna iya kokarin da ya kamata mu jinjina muku saboda an samu lokaci yanzu da matasa ake amfani da su ana kirawo su saboda to madalla mun gode kurai da gaske malam bula da wannan ra'ayi na bar mu je nasarawa ne ne akan layi mai magana bashir tela ne lafiyan bari bari to bashir tela menene ra'ayinka kamar da wannan batu da muke magana a yau wannan batu da wuri matasa za mu yi alhamdulillah kuma yana da kyau kore da gaskiya yana damawa da matasa har kusur siyasa na kasan nan don kuwa matasa sun jima suna tura mota tana gurgudu to wani irin to tunda yanzu malam barkana ji na to tunda matasan samu wannan dama wani irin taimako za su yi ko kuma wace irin rawa su iya takawa ga samar da ci gaba ina jin ka to a gaskiya yana da kyau matasa mu zai gida masu mu don kuwa wannan bakarmin dama ne ba kuma Allah ya sa hakan shine mafi alheri na gode bashir tela ne daga nan lafiyan bare bare tashi lafiya to mun gode kwarai da gaskiya bashir tela bari mu je katsina wane ne akan layi Ado mai unguwan yan koko ne daga jihar Katsina karamar hukumar A Ado mai unguwa muna sauraron ka. To gaskiya a haka da aka yi matasa so samu dama yadda za a dama da su a harkokin siyasar Najeriya gaskiya. To shin kana ga za su iya taka rawa? Za su iya taka gaskiya saboda ai wanda bin shekaru talatin ilimin shi ya kai ne da zai rike mukami na shugabancin kasa ko kuma majalisa ko kuma gwamna. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi na kamalan ado bar mu je Kaduna wane ne daga Kaduna? Kuna magana da Shagoru Sabo, kura mai gidan kaji karamar hukumar lera Kaduna Najeriya. Shagoru Sabo muna sauraron ka. Gaskiya matasa ya kamata a wannan lokaci su ne a yanzu ne ya kamata a ba su wannan dama domin kasan nan inda da matasa wanda kuma su ne sukan yi kokarin zaben zaɓe sosai saboda haka gaskiya ya kamata a ce matasa a ba su wannan dama a gani domin komai ya ce to ma shagoru wannan dama sun riga sun samu wannan dama muna magana cewar ta yaya za su sauya alƙiblar shugabancin ƙasar wace irin rawa za su iya takawa matasan tunda yanzu ga dama ta samu an rage yawan shekarun da mutum zai iya tsaya takara malam kana tare da ni to mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bari mu je nasarawa wane ne a nasarawa alaikum suna na shafale kafin magaji danya musa a kuma jihar nasarawa malam barka da aiki shafale barka dai to muna sauraron ka menene ra'ayinka kan wannan batu da muke tattaunawa a yau a gaskiya ce sabillahi wannan abu ne na yi matukan farin ciki saboda shugabanci dai da kake ganin shi ba wai dabo ne ko kuma wani maita ba shugabanci musamman matasa ne suke kawowa don matasa sun fita karawa ɗari bisa ɗari don a cikin kashi ɗari matasa su ne casa'in da biyar to saboda haka in aka ce an kawo wannan matsayi an mika ma matasa a gaskiya bisa billahi mu ma za mu cin gaba kuma za su iya kawo sauyi saboda a yanzu matasa su ne suke iya kawo sauyi a ƙasa kuma wannan abun da ya majalisa suka yi na matukan farin ciki da godiya kuma Allah ya tabbatar mana da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya da fatan za mu gama lafiya to mun gode kwarai da gaske shafale a bari mu je Maiduguri wane ne akan layi Assalamu alaikum Amin wa alaikum assalam ya suna malamin Malam mai Amaiba da Kanari Maiduguri Najeriya To malam me zaka ce game da wannan batu da muke tattaunawa yau? a gaskiya akan wannan yanayi da aka sa matasa za su fara taka rawa a siyasan najeriya sai dai mu ce san barka shin kana ganin za su gaskiya in ka duba yanayi ko da lokacin su shugaba ga wani zuwa lokacin da su shugaba buhari suka yi mulki na soja mutane ne wanda suke matasa ko kuma wanda suka bayar a lokacin na gina kasa ya fi wanda ma ake tunanin za su bayar a yanzu idan aka fama matasa dama kaga to gaskiya za su zo da tunani ne sai ba daina su wani bangan siyasa a yi tunanin cin gaba a kasan nan. To madalla mun gode kwarai da gaske bar mu ji bauchi wani ne akan layi. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatu. Amin wa alaikum salam ya suna malamin. Sunan Alhaji Yusuf dan manya karamar hukumar zaki jihar Bauchin Najeriya. Alhaji Yusuf muna sauraron ka. Yawwa to ala hakika hakika maudu'in da ake yau akan matasa lalle wannan abu da aka wato kunji da aka abuna na matasa to lalle yi daidai zahiri kuma matasa za su kawo ci gaba a Najeriya nan to wace shawara ka ba wa wace shawara wace shawara ba matasa kan wannan yawa hello wace shawara ka ba wa matasa kan wannan ci gaba da aka samu yawa shawaran da zan ba matasa kan wannan ci gaba da aka samu shine mu a matsayin mu na matasa mu tsaya mu tsaye da gaskiya to ina ji layansa ya goce layan alhaji yusuf ya goce amma muna godiya da ka gwada mu bari mu je taraba wani ne akan layi a taraba amin wa alaikum salam ya sunan malamin na taraba kana tare da ni to mun sami kira daga oyo wane ne aka layi daga oyo alhaji rabi abdullahi dandumi daga oyo jihar najeriya alhaji rabi muna sauraron ka menene ka ga wannan shirin wannan samun dama da matasa suka yi gaskiya muna goyon bayan shi gari bisa gari domin ya kamata a jaraba matasan kuma mu ga irin tafiyar su domin su banyan yawancin su rigabbun kaya ne ba su da wani amfani sai sa ta sace to sai kuma mu jaraba yaran mu gani ya za su yi amsa da ta kenan. To mun gode kwarai da gaske Alhaji Rabi bari mu je Kaduna wane ne akan layi? To sunana Ibrahim Alaramma riga cikin Kaduna. Ibrahim Alaramma muna sauraron ka. To gaskiyar magana na yi murna da jin wannan doka da za a ba matasa su ma domin a taka rawa akan haka. A lallai sun yi nazari kuma tabbas matasa za su taka rawa muhimmi wajen ganin cewa sun kawo kudurori sun ciyar da ƙasar nan gaba domin mene ai an ce ciwon ya mace na ya mace ne matasa su suka fi yawa a najeriya to idan aka ce su ma matasan suna samun mukamai kaga su ne suka fi sanin matsalolin yan uwansu matasa na rashin aikin yi da matsalan shaye-shaye da sauran wasu abubuwa daban kaga cewa za su kawo kudurin da zai bunƙasa ƙasa da zai kuma tallafa ma su waɗannan matasan na Najeriya gabaki ɗaya. To Malam Ibrahim, Malam Ibrahim kana kana tare da mu? Eh ina tare Yau Yawwa to kana ganin cewar matasan za su iya tsaya takara kamar in aka zo maganar kuɗi da ake fitarwa a tsaya takara duk za su iya yi? Eh to gaskiyar magana za a iya ɗan samun matsala a nan ɓangaren to amma mene da yanzu ko shi ma shugaban kasa Muhammadu Buhari ai an buɗe wata gidauniya na taimaka mishi na ya tsaya takara duk da shi ma ba kuɗin ke da shi ba. To madalla mun gode kwarai da gaske ma Ibrahim bari mu har yanzu dai muna Kaduna wane ne akan layi da Kaduna? To assalamu alaikum. Ibrahim barka da dare. Barka dai malam muna sauraron ka. Daga gadar malam mamman alaran ma 'yan Muhammadu ne a layi. to ma muna sauraron ka menene ka ga wannan shiri gaskiya wannan ba matasa wannan dama ya dace kwarai da gaske domin ko ba komi za su samu kwarewa tunda ba haɗa su za a yi yanzu da wa'anda suke suna gaba da su ba wai su kaɗai aka ware kawai da za su yi wannan abu ba saboda haka ko ba komai za su samu kwarewa kafin wani lokaci za a ga abin ya canza ya kuma musamman in kai lissafin shi kanshi Muhammadu Buhari ya taɓa rike irin wannan bukamin wani lokaci can baya yana matakin ne a wannan lokacin amma yanzu ga shi nan alfahari muke da shi saboda haka ni ina ganin ɗari bisa ɗari wannan zai kawo ci gaba a ƙasa insha Allah Allah sa a tashi lafiya wa salamu alaikum to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka da kuma wannan kira muka kawo ƙarshen ɗaga wayoyin a yau muna godiya ga wanda suka samu damar kira wanda ba samu ba kuma sai a ƙara jarraba mu gobe mun gode. To madalla har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe biyar saura minti bakwai. Ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafar najeriya a majo phoenix ya ce kasar morocco za ta cimma wa'adin da aka shata ya zuwa watan gobe domin shiga takarar neman karbar bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta shekara ta 2026 an sha ta wa'adin nan da ranar 11 ga watan agusta ga dukkan kasashen da ke takarar karbar bakuncin gasar da su gabatar da bukatar su inda tuni kasashen amurka da kanada da mexico suka gabatar da bukatunsu phoenix wanda jami'i ne a hukumar kwallon kafar afirka wato caf ya ce yana da yakinin kasar ta morocco ta shirya domin gabatar da tata bukatar inda ya bada tabbacin cewa hukumar ta caf za ta goya mata baya ɗari bisa ɗari sau hudu kasar ta morocco take shan kasa a takarar karbar bakuncin gasar a can baya a shekarun 1994 da 1998 da 2006 da kuma 2010 kasar afirka ta kudu ce kasa ta farko da ta taba karbar bakuncin gasar a nahiyar afirka a shekara ta 2010 ƙungiyoyin ƙwallon kafar turai yana ci gaba da nuna amincewa da matakin sauya lokacin fafata gasar ƙwallon kafar cin kofin afirka inda kotun manchester united ta ingila jose mourinho ya bayyana lamarin da cewa babban hangen nesa ne mourinho ya ce ba shakka akan sami matsaloli a lokutan gasar a can baya inda da wuya kungiyoyi su saki 'yan wasa a tsakiyar kakar wasanni shugaban hukumar kwallon kafar kasar spain angel maria villa wanda aka dakatar ya yi murabus daga matsayinsa na mataimakin shugaban hukumomin kwallon kafar turai uefa da ta duniya wato fifa an kama villa da ɗansa gorka a farkon wannan watan a zaman wani sashe na binciken zargin cin hanci da rashawa an dakatar da villa na tsawon shekara ɗaya daga shugabancin hukumar ta kasar spain duk da cewa ya musanta zargin da ake masa a fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya novak djokovic ba zai koma buga wasa ba a duk tsawon wannan shekara ta 2017 saboda rauni da ya samu a gwiwar hannunsa Djokovic ya bada gari ne a wasan kwata final na gasar Wimbledon Open ta bana saboda raunin da ya ji a lokacin Djokovic ya lashe babbar gasar tennis ta duniya har sau goma sha biyu kuma shine mutum na farko a duniyar tennis har ya zuwa shekarar da ta gabata Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan babbar kotun koli ta Rasha ta tabbatar da haramcin mabiya ɗariƙar Kirista ta Jehovah's Witness a bayan da a watan Afrilu ma'aikatar shari'a ta ƙasar ta ayyana ta a matsayin ƙungiyar 'yan tsagera. Wannan shine sabon abu mai tsoratarwa da yake tashe a Rasha na hukunta mabiya tsirarin addinai ciki har da cocin Scientology. Mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather ta buƙaci jami'an Rasha su ɗage haramcin mabiya Jehovah Witness da kuma ayyukansu a Rasha su kuma maida cibiyar ayyuka ta Jehovah Witness sannan su saki duk wasu mambobin tsirarin addinai da aka kama ba bisa ƙa'ida ba aka kuma kulle su sakamakon ayyukansu da sunan 'yan tsagera. Misinawar ta ƙara da cewa muna ƙara jan hankalin Rasha da ta mutunta 'yancin yin tunani da addini ko kuma imani. An kafa ɗariƙar Jehovah Witness a shekarar 1880 a Amurka. Akwai fiye da mutane miliyan 8,300 mabiya Jehovah Witness a faɗin duniya. Ciki akwai 175 a Rasha. Hukumar sa ido kan 'yancin addini a faɗin duniya ta Amurka wadda ke bayar da shawara ga shugaban ƙasa da majalisun dokokin Amurka kan manufofi da suka shafi walwalar addini a faɗin duniya. Ita ma ta yi Allah wadai da wannan haramci. Shugaban hukumar Daniel Mark ya ce, abin takaici shine hukuncin da kotun kolin ta yanke ya nuna yadda gwamnatin kasar take ci gaba da kwatanta 'yancin addini na lumana a zaman tsagiranci mabiya ɗariƙar jehovah witness ba 'yan ƙungiyar tsagira ba ne kuma ya kamata su iya yin ibadarsu a bayyane ba tare da matsawar gwamnati ba Hukumar ta ayyana Rasha a matsayin ƙasar da ake ci gaba da samun damuwa da ita a saboda matakan daƙile 'yancin walwarar addini kiri da muzu da take ɗauka. Ya kamata mabiya dukkan tsirarin addinai a Rasha su gudanar da ayyukansu na addini da taro ba tare da tsangwama ba kamar yadda kundin tsarin mulkin Rasha ya ba su 'yanci. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka kafin muka yi ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya. To a takaice matar shugaban kasar Zimbabwe ta roƙi shugaba Robert Mugabe ɗan shekaru 93 da haihuwa da ya fidda wanda zai maye gurbinsa. Grace Mugabe wadda mutane da yawa ke kyauta ta zaton tana da sha'awar tsayawa takarar shugaban ƙasa ta faɗi hakan ne a yau Alhamis a lokacin da take yi wa matan jam'iyyar Zanu PF jawabi a birnin Harare. Wata gama ta faru tsakanin 'yan sandan Isra'ila da Falasɗinawa yau Alhamis a wajen babban masallacin Kudus mai daraja da ke daɗaɗɗen birnin bayan da Isra'ila wato bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a cikin farkon watan nan. Falasɗinawan sun yi ta jifar 'yan sandan Isra'ila da duwatsu su kuma suka mai da martani ta harba musu barkunan tsohuwa da albarusan roba. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin doka da ke neman saka sabbin takunkumi a kan kasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Sanata Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan majalisa masu rinjaye Kevin McCarthy. To madalla masu mu anan muke ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan mai kowa mai komai ya nuna mana za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali. Yanzu a madadin Maryam Dauda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Sidrak. Nisar Fil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.